وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan ganin kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 27 ga watan al-muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1441 kuma shi yake daidai da 27 ga watan tara miladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wanda wannan shine majalisi na 182 cikin tafsirin wannan sura inda muke kan aya ta 266 na afwan lillazina yuluna min nisa'i a gabanin mu shiga karatu akwai dan uwa Alaramma Abdulrahman Adam a salafi ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi kuma ɗaya daga cikin makaranta al ƙurani wanda suka saba zuwa halartar karatu tuka irin waɗannan jiya Alhamis Allah ya masa rasuwa Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa ubangiji subhanahu ta'ala ya kyautata bakwancinsa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya sa aljanna ce makomarsa abinda ya bari a baya kuma Allah subhanahu ta'ala ya alkinta masa shi sannan akwai innar alhaji murtala 311 wanda shi ma koyaushe muna tare da shi nan 313 313 wanda kowace muna tare da shi a nan shi ma allah ya wa'in nasa rasuwa daren yau juma'a Saura ka ita ba mu sa ta addu'a allah wata ala ya gafarta mata ubangiji ya kyautata mata karshen ta ubangiji ya sanya aljanna ce ba ko mata ya fi mata kurakuranta sannan akwai sarkin kofar gadon gaya malam isa idris shi ma ran talata allah ya mata rasuwa shi ma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya rasa da rahama Allah ya kyautata masa makwancinsa Allah ya sa aljanna ce masa ubangiji ya alkinta masa bayansa akwai kuma batun da muka yi na taimakon sautul haq wato kwamitin sa karatuttuka da ake yi a gidajen rediyo wanda satin da ya gabata muka yi magana akan lalle sai an shigo da karfi an tallafa ma wannan kwamiti don ci gaba da saka karatuttuka waɗanda muka ce amfaninsu ba wai ya taƙaita da mu nan da muke zuwa wannan karatu kaɗai ba abu ne da zai shiga ƙauyuka da garuruwa da lunguna da sakuna ina wanda baka san iya waɗanda za su amfana da wannan tallafi da tagomashi da za ka bayar ba akwai da yawa sun tambayi a ba su akawun wanda za su sa taimakon wannan kwamiti akwai akawun ɗinmu na masallacin markazin imam bukhari wanda yake da sunan al'imamul bukhari center for research and translation a bankin polaris wanda aka fi sani a da da sky bank zan faɗi lambar akawun ɗin in so waɗanda suka ji sai su rubuta da wanda yake so ya turo taimakon sautul haka. taimakon sautul haq duk taimakon da ka turo a cikinsa to a wajenmu na sautul haq saboda in wani abu kake so ka taimakawa ba sautul haq ba to sai ka yi bayani amma dai muka ga taimako a cikin wani account inda za a bata ya shigo mana to za mu ɗauka taimakon sautul haq ne wato kwamitin da yake sanya karatuttuka da ilmantarwa a gidajen rediyo wannan lambar account ɗin shine ɗaya bakwai bakwai daya bakwai sifiri bakwai bakwai takwas hudu daya bakwai bakwai daya bakwai sifiri bakwai bakwai takwas hudu bankin polaris skybank hmm? to 170 1771707784 to inda waɗanda za mu faɗi account ɗin da hausa ba za su gane ba to karatun ma ba su gane karatun ma ba da hausa muke yi shida wanda akwai abin da ya rage ba mu karkare cikin bayanin ila'i ba wanda za mu sake karanta ayar domin bayanin abin da ya rage a cikinta bismillah أعوذ والذين يفلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ga waɗanda suke rantsuwar ƙaurace wa matansu a jinkirta musu wato a yi musu jinkiri na wata hudu fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim idan suka koma zuwa ga matansu to lallai Allah mai gafara ne mai jin kai ne wa in azamu idan kuma suka yi niyyar saki فإن الله سميع عليم alim to Allah mai ci ne kuma masani mun yi magana akan abin da ake kira ilahi yayin da mutum zai yi rantsuwar ba zai kusanci matarsa ba to Allah subhanahu wata'ala ya bashi wata hudu a jinkirta masa zuwa wata hudu a cikin wata hudu din nan idan ya dawo shikenan kenan idan ko bai dawo ba to wani hukunci ne shine zai biyo baya wanda shine yanzu za mu yi bayani malamai suna cewa idan wata hudu suka kare domin Allah ce ta su tarabbusu arba'ati a yi mata jinkirin wata hudu to idan wata hudu suka kare bai dawo ba bai koma ga matarsa ba to menene yake wajibi malamai daga cikin sahabbai da waɗanda suke bayan sahabbai sun yi sabani akan wannan gaba sabani mai yawa wajen fahimtar ita wannan aya Allah ya ce a mata jinkirin wata hudu tarabbusu arba'ati ashhur sai kuma aka ce bayin in fa'u fa inna allaha ghafurur in suka koma ga matansu suka watsar da abin da suka yi rantsuwa a kansa na gujewa matansu suka koma gare su fa inna ga furu rahi to Allah ya gafarta musu to amma ba a faɗi ko kuma ba a fito karara a kai bayanin idan wannan wata ya kudu ya kare ba su dawo ba fa sun ci gaba da dogewa akan matsayinsu na kauracewa matansu da suka yi to sahabbai da waɗanda suka zo bayan sahabbai da dama sun yi saɓani akan wannan matsala shin idan ya ki komawa ga matarsa bayan wannan lokacin ya ƙare tana nan matarsa ko ta sako wannan saɓani ya sa ibn al-arabi al-maliki yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne abin koyi kuma su suka fi kowa fasaha da sanin larabci duk da haka sun yi sabani wajen fahimtar wannan aya to ina ga waɗanda za su zo waɗanda larabcinsu bai kai na sahabbai ba fahimtar su ba ta kai ta sahabbai ba babu shakka dan an samu rikicewar fahimta dangane da wannan aya a cikinsu ba za a yi mamaki ba domin an same ta a cikin sahabbai ba da haka aka samu kauli biyu na malamai dangane da wannan gabar idan mutum ya yi rantsuwar ba zai kusanci matarsa ba aka jinkirta masa wata hudu kuma wata hudu na cika kuma bai dawo ba to malamai suka yi magana biyu akwai cikin malamai waɗanda suke cewa idan har waɗannan watanni hudu suka kare daga lokacin da ya rantsuwar aka lissafa wata hudu watanni hudu suka kare to ta saku saki daya ta saku saki daya to in ta saku saki daya wannan sakin raji'i ne wato saki ne da yake da komai ko ka saki ne da babu komai. to a gurin wasu daga cikin masu cewa ta saku akwai wanda suka ce in aka in wannan sakin ya tabbata saki ne da babu kuma komai a cikinsa wannan kauli ne na abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai akwai ikrima da jabir Ibn zaid da afa Ibn abi rabah da al-hasan al-basri da an-nakhai ibrahim an-nakhai da kuma al-auza'i cikin al imma kuma wannan ce mazhabar abu hanifa cewa idan har kwanakin wannan watanni hudu suka cika bai komo ba to ta zama ba matarsa ba ta saku saki ɗaya saki kuma ba ne wato sakin da babu komai a cikinsa wasu kuma suka ce ta saku amma sakin raji'i ne wannan shi ne ƙaunin abubakar ibn abdurrahman da makhul da zuhri wasu daga cikin malamai hujjar na cewa ta saku sun ce akwai kira'ar abdullahi dan mas'ud da yake karanta wannan ayar fa in fa'u hinna, fa inna ga ghafurur rahim idan suka dawo fi hinna a cikin waɗannan watannin to Allah ne mai gafara ne kai suka ci. to a ciki Allah ya suna a wannan kiraar ta nuna cewa dawowar da aka ba shi dama yayi a cikin watanni hudun ne ma'ana idan watanni hudun suka kare bai dawo ba to shikenan maganar aure ya kare tsakaninsu sun yi hujja da wannan kira'a kira'a ce ba ba ba kira'a ce mutawatira ba daga cikin irin abin da aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud sannan suka ce ai Allah subhanahu wataala cewa ai mata jinkirin wata hudu idan har wata hudu suka kare kuma muka ce ta ci gaba da zama matarsa aka kara sati ɗaya ko sati biyu muka ce zai iya dawowa ya ci gaba da mu'amala da ita a matsayin matarsa to ai mun kara masa akan abin da Allah ya faɗa ai Allah cewa yi tarabbusu arba'ati ashhur ma'ana iya abinda da zaka bashi na lokaci da za ta ci gaba da zamowa matar sa kenan idan muka kara masa sama da wannan to mun kara akan lokacin da aka bashi shi wannan kuma bai kamata ya zama halal ba suka ce kuma da a ce a cikin muddar ilahi wato a cikin wannan watanni hudu sai ya zo ya musanci matarsa a wata na biyu ko wata na uku kafin watannin su cika ai kaga da wannan ne zai ba shi damar dawowa to wannan ya nuna kenan dawowar a cikin su ake so ai ba a wajen waɗannan watanni hudu ba wannan shi ne abinda masu cewa tasa ku suke faɗa kamar musamman abinda mazhabar abu hanifa abinda suke cewa an ba shi dama ne ya dawo ga matarsa a cikin watanni hudu in ya bari watanni hudu suka wuce to shi kenan ya ji a talata ah, ƙauli na biyu su ne waɗanda suka ce idan waɗannan watanni hudu suka wuce bai koma ga matarsa ba to sai a kai shi gaban alkali a umarce shi ya dawo ya ci gaba da harka da matarsa a matsayinsa ta matarsa ko kuma ya sake ta wato ba za ta zama matsakakkiya automatically ba kamar yadda waɗancan suke faɗa waɗancan ce kawai ana cewa yau wata hudu ya cika cik to kawai ta zama ba masu ba a jiran sai ya ce na tafi wancan magana ta farko amma yawancin malamai suka ce a in watanni hudun suka cika sai an kai shi gaban alkali an neme shi da ya koma ya ci gaba da mu'amala da ita ko kuma ya sake ta idan ya ce ba zai koma ba kuma ba zai sake ta ba to shi kenan sai alkali ya ce to shi ya kunta mata saki wannan shine mazhabar jumhur ne mazhabar yawancin malamai ita ce mazhabar imam malik ce mazhabar shafi ita ce mazhabar imam ahmad kuma shi ne kaunin da dama daga cikin a'imma kamar ibn musayyib mujahid eh, bawus ishaq ibn rahuya abu thawr abu ubaid ibn al-munzir kuma da dama daga cikin sahabbai abinda aka rawaito daga wajen su kenan daga ciki har da manyan halifofi guda uku sayyidina umar sayyidina usman da sayyidina ali da kuma abdullahi dan umar da nana aisha da abu darda radiyallahu anhu ajma'in to ko jin wannan tawaga suke tare da wannan kaulin kasancewa wannan kawai shi ya kamata a dogara da shi cewa idan har watanni hudun suka cika ba za a ce ta zama ba mata shi ba a daman sace ta kare ba ya yi rantsuwa ba zai kusanci matarsa ba to shi kenan a ba shi wata hudu ya gama huce haushinsa ya zazzage da haushinsa a cikin wata hudu da zarar wata hudun ya kare to shi kenan haƙƙinsa ya kare fushinsa ya kamata ya zo kashi idan har kusinsa bai zo ƙarshe ba to matarsa tana iya dauka kan gaban alkali alkali kuma ya tilasta masa ɗayan biyu ko dai ya koma ya ci gaba da mu'amala da ita a matsayin matarsa ko kuma daga yanzu ya sake ta ba matarsa ba ce dole ya zaɓi ɗaya daga cikin biyun nan idan ya kiya alkali ya ce to shi ya hukunta saki a tsakaninsu kuma tasu to wannan shine zahirin aya idan aka duba Allah ya kawo maganar komawar ne bayan wata hudu cif bayan wata hudu kuma aka kawo shi da da harafin fa harafin fa yana nuna ta'kid ta'kid yana nuna abin ya abin da zai kasance bayan wancan ya wuce Allah ce Allah ce fa in yi ce lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbus arba'ati ashhur sai ce fa in fa in ka ga nuna cewa a din za ta zamo bayan wata hudu ba dole ta kasance a cikin wata hudu ba kamar yadda waɗancan suka faɗa bayan wata hudu ne za a ce to ya dawo sannan kuma ai a cikin ayar Allah ya ce wa in azamu talaka da a ce lokacin ya riga ya wuce saki ya auku to babu ga maganar kuma wa in azamu talaka in suka yi niyyar saki da maganar niyyar saki ai bata taso ba domin duk abin da aka kira shi azima wani abu ne da aka kudirci niyyar ba a aikata ba a shekenan zamansa wata hudu bai kusance ta ba wannan ba shi ne saki ba saki wani abu da zai biyo baya yayin da wata hudun suka cika cif aka neme shi ne koma ya komawa ce to sai a ce to ya sake ta to kaga nan ne za a samu azama fa in azamu talaka saboda ka fadar fa in azamu talaka tana nuna cewa karewar watanni hudu din nan ba shine yake nuna ta saku ba sannan kuma a cikin ayar da Allah ce wa in azamu falaka sai ce fa inna Allah sami'un alim sami'un alim Allah mai ci ne mai gani wannan yana nuna cewa ashe sakin shine sakin da za a ci cewa ya ce na saki wani abu ne da za a ji shi da sauti in ba in ba in ba magana ko akai ba ai magana as-sama'u bata zo ba maganar ji bata zo ba sannan kuma shi ila'i ai ba shi ne saki ba kalmar ila'i lafazin ila'i abinda yake nunawa ko a larabci yana nuna mutum ya rantse ba zai kusanci matarsa ba to sai aka ba shi wata hudu kaga shi ba wannan ne saki ba idan kuma za a yi saki to ana bukatar a samu abinda shi zai hukunta saki shine kalmar ya ce ya sake ta ko kuma alƙali ya hukunta saki a tsakaninsu saboda haka idan aka ce ila'in kawai kuma ya rikide shi ne sakin to kamar an samu saki ne babu abin da kuma ya sabbaba sakin wato salatu ne iqa'u salat ne biduni biduni muqin babu abin da shine ya ya tabbatar da wannan sakin wannan yana daga cikin hujjojin waɗanda suka ce a kai shi gaban alkali dan daga cikin hujjojin su cewa shine maganar aksarus sahaba da yawa daga cikin sahabbai abin da suka fahimta kenan wancan kaulin na farko ana cikin sahabban da aka jingina wancan kaulin na farko abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud amma wannan an jingina wa sahabbai da yawa daga ciki akwai khulafa'ur rashid mutum uku daga cikin khulafa'ur A Umar da Usman da Ali suleiman ibn yasa ɗaya daga cikin malaman Madina yake cewa azraktu bid'ata ashara min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yuqifu al-mulid yake cewa na riski sahabbai sama da goma ma'ana ya yi zamani da sahabbai sama da goma kuma kowanne daga cikinsu yakan ce a kawo wanda ya yi ila'i gaban su a dakatar da shi na cewa ko ya dawo da ita ko ya sake ta ya ce abinda na samu daga wannan sahabbai kenan haka nan abu salih shi ma ya ruwaito yake cewa ya tambayi sahabin annabi goma sha biyu game da mutumin da ya ila'i sai suke cewa laisa alaiki shay'un hatta yamdi arba'atu ashhur fa in fa'a wa illa talaq suke cewa babu wani abu a kansa wato an bashi tazarar wata hudu ya je duk fushin da zai ya gama shi a wata hudu ya ce babu wannan kamar wata dama ce aka bashi ta Yace ce hatta yanzu ya harba ta shi har sai watannin hudu sun kare fa in fa'a to in ya koma in ya ga matarsa ya ci gaba da mu'amala da shi da ita shi kenan wa illa tallaka idan ba haka ba to sai ya sake ta shi kaga dole sai an samu saki ba kawai daga lokacin ya kare shi kenan ta zama ta zama ba to wannan magana ita ce safirin jayi cewa a kai shi gaban alkali alkali kuma ya ba shi zaɓi tsakanin ya koma ga matarsa ko kuma ya saki matarsa in ya kiya alkali ya sake ta da kansa kuma wannan sakin duk sakin alkali wurin malamai halak ne baya in alkali ya zartar da saki to babu komai in alkali ya zartar da saki to babu komai saboda shi sakin alkali galibi ai za ka samu cewa wata rikita rikita ce da ta kici ta kicin yawa mijin ya tsaya ya kafe kan wani matsayin su cewa shi ba zai rabu da har aka kai alkali ce ya suke to in aka ba shi damar kome ana fita daga wajen kotu sai ce na dare shi kenan ya rushe duk tambarwar da aka yi a baya to shi yasa in alkali ya yi saki to shi kenan babu kuma maganar to wani ita ce mazhabar abu hanifa domin rabuwa ce da aka yi wato aka hukunta ta saboda a raba ta da cutar wanda yake mata a yi cutar da ita yake yayin da ya watsi da ita tsawon wata hudu baya kula ta ba kuma wani dalili da ya hana shi yin haka illa kawai shi ya yi fushi ko kuma wani abu can da ya sa shi ya yi haka to idan har aka kai alkali ya raba to ai kaga an raba ta ne da wani abu na cutarwa to kaga bai kamata a ba shi dama kuma ya kuma dawo da ita karkashin cutarwarsa ba domin ya dawo da ita to kaga ba ba a raba ta da wannan wannan alaka kai ba Allah ce fa in fa'u fa inna Allah fa inna Allah ghafurur rahim idan suka koma al-fai'u al shine ar-ruju kamar Allah ke ce hatta tafi'a ila amrillah qatilu allati tabghi hatta tafi'a ay tarji'a ila amrillah ko ya ki wanda ta ta taurari sai taurin kai hatta tafi'a ila amrillah har sai ta koma zuwa ga umarnin Allah to anan alfai'u bima yukhalifu al-ila shine aljima al-ila din rantsuwar da yayi shine rantsuwar ba zai kusance ta ba ashe kaga komawar shine ya kusance ta din saboda ka fa in fa'u alfai'u anan ana nufin idan ya koma ya ci gaba da saduwa da matarsa wannan shi ce maganar Abdullahi dan Abbas da kuma Sa'id ibn Musayyib da amir ibn shirahbil ash-sha'bi daga cikin tabi'ai da kuma sa'id ibn jubair daga cikin tabi'ai to ta yaya wannan alfai'u din zai tabbata ta yaya ne za mu iya cewa yanzu ya koma maganar ila'i ta kare to kamar yadda muka ce abinda ila'in yake nuna nunawa shine ba zai kusanci matarsa ba ashe kaga alfai'u din shine koma ya kusance ta shine ya tahaqqiqu bil jima' yana tabbata ne da jima'i wannan wasu daga cikin malamai ma sun ce shi ne abin da aka yi ijma'i a kansa cewa ba zai zama ya warware ila'insa ba sai ya koma ya sadu da matarsa ibn abdulbar ya hikaito wannan ijma'i cewa ijma'i ne na cewa sai ya koma ya sadu da matarsa sannan a kan hakan ya yi rantsuwa ba wai magana ce ta ya daina mata magana ba ko ya daina kula ko ya daina hira da ita rantsuwar da ya ga abin da ya ce a cikin rantsuwar sa to abin da zai warware wannan rantsuwar shine ya koma ya sadda a inda malamai suka yi sabani shin akwai wani abin da zai iya zama makwafin wannan saduwar wasu suka ce eh zai iya koma ya sadda ita amma idan ya zamana yana da ikon yin haka babu wani uzurin da zai hana shi amma wanda yake da uzurin da zai hana shi kamar wanda yake da yake cikin rashin lafiya kuma rashin lafiyar asusun. ta shallake wata hudu kaga anan a ce sai ya koma ta hanyar jima'i kaga an tsora masa abin da ba zai yi ba to wannan sai a ce da shi to kawai ya kafa shaidu akan cewa <clears throat> yanzu ya janye wannan ila'in ya dawo da ita a matsayin matarsa zai ci gaba da mu'amala da ita shaidu su shaida a kan haka dalilin da ya sa ba zai koma da ta hanyar kusantar ta ba saboda rashin lafiyar da yake ciki wanda kuma gashi ta ɗauke shi har zuwa har zuwa ta wuce da wuce da shi wata hudu wannan kaulin jama'a min salaf shine maganar ibn musayyib shine maganar imam ahmad da abu thawr ibn shihab yana cewa sa'id ibn musayyib yana ya gaya masa cewa idan mutum yayi rantsuwa ba zai kusanci matarsa ba sai ya ce fa in kana bihi maradun wala yastati an yamassaha yana cikin rashin lafiyar da ba zai iya kusantar ta ba aw kana musafiran fa ko ya yi tafiya sai wani abu ya tsare shi bai samu ya dawo ba to fa'in fa'iza fa in ya ce to yanzu ya dawo ya janye ila'insa ya yi kafarar rantsuwa to sai ya kafa shaida in ji sa'idu ibn sai ya ce sai ya kafa shaida lafai fai'ihi tun kafin watanni hudu su cika ya ce ya janye to sai ya kafa shaida don kada a ga watannin nan hudu sun cika a ji shuru. a kuma zaci cewa ba ya da niyyar ya dawo kanta karshe aje a zartan mata da saki shi ne ya ce fala na rahu illa kan saluha lahu an yumsika imra'ata Da haka in har ya yi kafara ya yi rantsu ya yi kafara rantsuwa ya kafa shaidu to ya tana nan ta dawo matarsa zai ci gaba da zama da matarsa walam yadhhab min talaqiha shay babu wani abu na sakinta da zai tabbata a kansa a wasu suka ce aljima din shine hanyar komawar da warware ilahi amma idan mutum ya furta da bakinsa ya ce ya dawo da ita ya janye abin da ya yi rantsuwa a kansa kuma bai samu yin jima'i da ita ba saboda uzuri ko da uzurin baya da yawa kamar ya kasance ya yi tafiya ne ko baya da lafiya ko baya da bukata ko kuma ita mata ci take da uzuri ya zama tana cikin al'ada ta abin tana al'ada ko kuma jinin biki to wannan duk babu komai wannan magana da ya faɗa ta baki ta isa wannan shine maganar almajiran abdullahi dan mas'ud kamar alkama eh, da al'aswad da sauransu kuma shine maganar nasa ibrahim naka'i da ikrima da alhassan Basri da شقيق ibn salama أبو وائل da kuma wasu daga cikin magabata suna ganin ya kamata ya kafa shaida yayin da ya kasance ba zai iya ta ba saboda dalili ko halin tafiya ko rashin lafiya ko wani dalili to kada ya bar abin ba shaidu domin idan ba shaidu kadiyo yu'khadhu bi ila'i al za a iya cewa yana nan cikin ila'insa na farko ita matarsa ta yi zaton haka ko ma mutane su yi zaton haka karshe a je a sakar masa matarsa a banza bayan kuma yana da hujja to sai ya kafa shaida ce jama'a ga shi dai an samu labarin yadda muka yi da ita to amma na janye wannan ila'i jama'a ku shaida amma yanzu ina dan fama da rashin lafiya dan Allah a sanar da ita to in wannan aka yi wannan to kaga komai ya zama gwari-gwari <laughs> ba haka ba sai ya masa kasarsa ba tana zuwa gaban alkali karshe a ce gashi yi mata ila'i kuma musamman ma mazhabar farko din da suke cewa in watanni hudun nan suka cika kawai automatically kamar katin ka na waya ya kare kawai sai dai ka ji ka an yanke maka ba to kaga wanda ya fi matsala in yana a kasashen da ake aiki da mazhabar abu hanifa kawai irin kasashen pakistan eh, irin su kasa india da sauransu waga ƙarshe shi can ko ya yi tafiya wani rikici ya haɗa shi 'yan sanda sun kama sun rufe shi ba a sani ba to kaga irin wannan sai ta kai shi gaba alƙali ce to uh, wata wata hudu sun ce wata hudu ya yi to shi kenan tafi ki zaman idda daga baki auren ki shi kuma al'adun al'amarin ba haka yake ba to sai ya samu shaidu ya kafa wasu daga cikin malamai ma cewa suka yi wata cikin masu tafsiri fa in fa'u ta ce kola da baki ne ya ce shi kenan komai ya wuce shi kenan ba sai ya kusance ta sama na magana tana da rauni da yawa daga cikin malamai ba ita suka fada ba ba ka anan an ɗauke wa mai uzuri domin shi uzuri dama wani abu ne da shari'a take la'akari da shi a komai ma la yukallifu Allahu nafsan illa wasu a abin abinda mutum ba zai iya ba to shari'a ba za ta kallafa masa shi ba domin dai abinda ake so a ɗauki ko a kawar a nan shine cutar wanda ake wa ita matar ita ake so a janye ma wannan cutarwar a magance mata ita kuma garin a magance wa cutar da matar to kada kuma a yi abinda zai zai takura shi kuma mijinta. ce ba shi da lafiya amma a takura shi a ce ai babu yadda za a yi ta zawo sai dole ka kusanci tare da cewa abin da aka nema ba zai yiwu ba ko yana rashin lafiya rashin lafiya ta yi tsawo har watannin hudu suka kare su haka kaga a ba shi damar ya iya dawo da ita ko da ba ta hanyar ma'i ba wannan yana da kyau kuma zai dace da ka'idojin shari'a wacce aka gina ta akan kawar da dukkan abin da yake da wahala duk abin da yake da wahala ana buƙatar a kauce masa Ah. wanda ya yi niyyar dawowa a zama alal rujui sai ya samu matarsa tana al'ada ko tana nifasi tana jinin biki ah, wanda in ya ce zai jira ta har sai ta gama wannan kuma muddar da aka bashi da rabu su arba ta ashirin za ta kare to wannan idan ya fada da baki a isa idan ya fada da baki ya isa kuma ya kafa shaida akan haka kamar yadda muka ce domin a fahimci cewa ya dawo ya dawo kamar yadda Allah ya umarce shi abinda kuma ya dakatar da shi bai kusance ta ba wani abu ne shi ma da shari'a ce ta dakatar da shi ba shi ya dakatar da kansa ba saboda haka fa'a da amrilla sannan kuma wamtana da amrilla ko ina umarnin Allah ya bi ya dawo gare ta amma kuma ga wani abu shi ma dokar Allah ce ya shiga tsakanin shi da ita hakanan wanda ya so ya koma kafin karewar muddar arba'ata ashur an yi wata uku sai ya janye kudurinsa ya huce ashe ita kuma matar ta riga ta ita kuma ta cika saboda haka ya nemi komai ya wuce ita kuma ta ce fafau abin ba zai yiwu ba saboda haka ta gudu ta koye to har har watanni hudu suka wuce ta tafi shi dai bai samu ya sadu da ita ba domin ta gudu kuma watannin da aka ba shi hudu ne to waɗannan kuɗin suka suka abin to in dai ita ce ta gudu shi yayi yi niyyar komawa gare ta to komawarsa ta yi tayi domin daman an ba shi iya waɗannan watanni hudu ne don a taimaka mata ita a ɗauke wannan matsalar da take ciki a ɗauke ta daga wannan matsalar to zai ita ce ta sare da haƙƙinta saboda ka in ta gudu saboda ka ta gudu da auren ne ba za ta ci ta gudu ba kwanakin sun kare shi kenan ta fita daga zama matarsa to wannan shi ne abinda malamai suka faɗa dangane da fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaka fa inna allaha sami'un alim wal mutallaqat wal mutallaqat yatarabbasna bi an bi anfusihinna thalathata quru mata waɗanda aka saki za su dakatar da kansu tsawon watanni abinan dakatar da kansu ƙur'uka uku wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna kuma baya halatta gare su su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil in sun kasance sun yi imani da Allah in sun kasance suna imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika mazajan su su suka fi cancanta su dawo da su a wannan lokaci in aradu islaha in sun yi nufin sulhu ko sun yi nufin gyara walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf kuma suna da haƙƙi kwatankwacin wanda yake kansu ta hanyar da ta dace da shari'a walin rijali na daraja maza suna da ƙarin daraja a kansu wallahu azizul hakim Allah kuma mabuwayi ne mai hikima to alkur'ani haka yake wata maganar ita take jawo wata a can Allah subhanahu wata'ala ya maganar ilahi ilahi dinnan ya zo bayan maganar rantsuwa la taj'alullaha urdatan li'aymanikum aka yi maganar rantsuwa aka nuna silayu asibukum Allahu billahi fi aymanikum to da maganar rantsuwa ta zo sai aka zo da wata rantsuwa kuma ta musamman wacce ta shafi zamantakewar aure ita ce ila'i to a cikin maganar ila'i sai shigo maganar saki ta zo bayan ya zama balaka to jin cewa an ɗauko maganar saki sai Allah kuma ya saki maganar saki din gaba ɗaya zaka daga yanzu za mu ji ayoyin da za su taho ta maganar saki ce har zuwa kuma inda za a shigo maganar shayarwa Allah subhanahu wata'ala a nan yana maganar matan da aka saki wal mutallaqatu matan da aka saki yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za su jinkirta ka wato za su dakatar da kawunan su qurbuka guda uku al mutallaqat anan za mu ga sigar ayar kamar ta zo da sigar labari ne amma ana nufin umarni da shi a nan kamar ana lawa labarin cewa matan da aka saki suna dakatar da kansu kaza kaza kama ana ba labarin abin da suke yi to amma a nan labari ne bi ma'ana al-insha al ne bi ma'ana al-insha bi ma'ana al-amr kamar yadda Allah ce wal walidatu wanda zai zo nan gaba na wal da yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn mata iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu ai ba labari ake bayarwa ba kamar ana umartar su ne su shayar da 'ya'yansu a nan allah subhanahu Ta'ala yana magana da matan da aka saki waɗanda suke suke zawatul akwai alquru wanda shi na zamu magana ko jinin haila ko kuma tsarki bayan ɗaukewar haila to matan da suke jinin haila su ake magana a kansu saboda haka dukkan wata mace da take jini to ita ce yanzu maganar take a kanta su ne aka ce ya tarabbas na bi an fusu hinna talatata quru tunda wacce ba ta jini ita ba za ta shigo cikin ayar ba wadda matar da ba ta jini saboda tana da ciki ko ko saboda kankanta ko kuma saboda tsufa to wannan ba za ta shigo cikin ayar ba dama daga jin cewa ya tarabbas na bai amfusu hinna talata ta kuro kasan almutallaqat a nan ana nufin dukkan matan da suke yin jinin haila su ake magana a kai amma kuma duk da haka akwai matan da ba su shiga cikin wannan hukunci kai tsaye ba duk da su ma ga watul ne kamar bayi a lokacin da ake da bayi da sadaka idan wani ya auri baiwa kuma ya sake ta ita hukuncin ta ba haka yake ba ba talatata ba ne kamar yadda mu yi bayanin sanan gaba saboda haka kaga ashe al-mutallaqatu anan ana nufin al hara'is mata waɗanda aka sani ƴaƴa ba bayi ba su ake magana akan su sannan kuma ana maganar almadkolatu bihinna matan da suka tare aka yi aure kuma ta tare a gidan mijinta mijinta ya tare da ita wadda ba a tare da ita ba ita ma ba ta shiga cikin wannan hukunci ba domin ita babu idda a kanta kamar da za mu yi magana saboda haka ashe a nan almutallaqatu ya kunshi dukkan matan da aka saki idan suna al'ada amma kuma akwai waɗanda ba su shiga cikin wannan hukunci ba su ne waɗanda za mu ambata nan gaba Allah ce ya tarabbas na bi an fusi hinna talata ta kuro wannan shi ne abin da ake cewa al'amul maksus al'am ne amma kuma al-maksus tun farko daman ba a yi niyyar waɗancan su shiga ba an fitar da waɗancan amma bi mun munfasil wasu ayoyi ne daban suka zo suka fitar da waɗanda suka fitar daga cikinsa Allah ce tarbasna bi hinna za su dakatar da kawunansu a nan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa matar da aka ce ta dakatar da kanta ba to ba za ta dakatar da mijinta ba domin miji baya idda dan ya saki matarsa sai dai idan ya saki matarsa ta hudu matarsa ta hudu yayin da ya sake ta to wannan zai zauna shi ma ya ji ya yi idda tare da iddata ba zai auri ta biyar ba har sai ta hudu ta gama iddata in ba haka ba to zai hada mata mata biyar ne saboda matar da aka saki talaki raji tana nan a matarsa ba za ta zama ta fita daga zamantowarsa matarsa matar saki ne raji ba za ta fita daga zamantowarsa matarsa ba sai ta gama idda domin a cikin ayar za mu zo maganar kome inda Allah ce wa tuhunna bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islah sai Allah ya kirawo mazajen da suka saki matayensu ya kirawo su mazajen su. ce wa bu'ulatihin da kuma mazajen mazajensu kaga ashe har yanzu mijinta ne duk da ya sake ta saboda ka ashe ba za ta zama ba matar shi ba har sai ta gama ta fita daga iddata to a nan ne shi namiji zai yi idda kamar ba haka ba su ne za su jinkirta kansu ya tarabbas na shi yasa Allah ce bi an hinna. za su dakatar da kansu Allah ce talatata quru Ƙuru'uka guda uku to menene ƙur'u ana cewa alƙur'u ana cewa alƙar'u ku ce ƙar'uka uku ko ƙuru'uka uku duka lafaz duka wato fuskokin guda biyu ana ambatar lafazin da shi alƙar'u ko alƙur'u wasu na bambancewa ta fuskar ma'ana ce alƙaru'u yana nufin tahar yana nufin al-tuhur alƙur'u yana nufin alhai amma dai abin da ya fi yawa a gurin malaman luga da alƙaru'u da alƙur'u duk abu guda ne wannan lafazi ne mushtarak kalma ce a larabci an yi amfani da ita a wajen tsarki wato tsarki bayan daukewar jinin al'ada an kuma yi amfani da ta kan jinin al'ada wato tana daukan duka wannan ma'anar a gurin larabawa sukan ce alqar'u suna nufin mace ta yi tsarki bayan al'adar ta dauke sukan ce alqar'u suna nufin suna nufin jinin al'adar kansa to yayin da Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar a cikin ayar za ta zauna da kanta karkuka uku to ne sai aka samu rikicewa wajen fahimta to jinin al'ada ake nufi anan ko kuma ana nufin tsarki bayan daukewar al'ada akwai bambanci wajen tazaran lokaci tsakanin wanda zai ce tsarki ake nufi da wanda zai ce jinin al'ada ake nufi kamar ne za mu ambata nan gaba to wannan sabanin ya sa malamai tun a zamanin sahabbai tun zamanin sahabbai aka samu sabani wajen tantance ayan nan mai take nufi wasu suka ce ana nufin tsarki ana nufin tsarki tsarki shine bayan daukewar al'ada kafin zuwan wata al'ada wato tsakanin al'ada biyu wato tazarar da take tsakanin al'adar mace guda al'ada ta guda biyu to wannan shine ake cewa tsohuru an gane ba wai ta shiga ba ɗaki ta yi wanka ba kada kada hankalin kai ta wani abu wani abu daban can saboda ka zo wajen lissafin lokacin sai ka rikice in baka fahimci mai ake nufi da tsarkin ba in ga ce tsarki kai a gurin ka kaɗan buta ka zagaya ba ɗaki ka dawo ka ce ka yi tsarki to ana ana nufin muddatul tsohor ɗin ana nufi yayin da ta yi wanka to kwanakin da ta yi ba al'ada har zuwa lokacin da wata al'ada za ta zo to wannan shine ake magana a kan shine lissafin gaba ɗaya zai shigo ciki dan kada ka zo muna karatu ka je ka ka yi wata fatawa daban kuma ka ce a nan ka ce ka ɗauka nan makaranta ce ka zo don ka yi ilimi kuma harkar aure da abin nan kusan abu ne da ake ta kwamacala a cikinsa matuƙa da gaske saboda ka muna matan waɗannan ayoyin za su sassaka abubuwa da yawa da mutane za su karanci yadda hukunce-hukuncen Allah suke saboda akwai abubuwa da yawa da suke zuwa su zama sun yi wato sha'anin aure ya yi tasiri a kai musamman idan aka gina shi kan abin da ba daidai ba to wasu daga cikin malamin suka ce abin da ake nufi da kowa a nan ana nufin shine tsarki lokacin tsarkinta shi shine mazhabar imamu shi shine kuma ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu daga imam ahmad kuma daga cikin sahabbai akwai wanda suka tafi da kan wannan fassara cewa ana nufin ana nufin tsarki ah, wani ita ce hatta abin da mazhabar malikiya shine wannan cewa tsarki ake nufi ah, sun ce wannan ita ce fahimtar da na aisha radiyallahu ta'ala ita ce fahimtar zaid dan thabit radiyallahu ta'ala ita ce fahimtar abdullahi dan umar daga cikin sahabbai duk sun tafi akan cewa ana nufin tsarki saboda haka mace idan aka sake ta za ta zauna tsarki uku za ta zauna aiki uku ba jini uku ba ta yi jini ta yi tsarki har wannan lokacin ya kare ta kuma yin wani har wani sai ta yi uku suka ce saboda Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani ya nuna mana cewa idda ana yin ta ne a cikin tsarki domin Allah ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquna li iddatihinna ya kai wannan annabi idan za ku saki mata ku sake su gabanin wato tare da iddarsu wato suna masu fuskantar iddarsu suka ce allamu huna lamul waqt ay fatalliquhunna fi iddatihin li iddatihinna ay fi iddatihin ana nufin ku sake su a cikin iddarsu idda kuma an nuna mana a cikin sarki ake eh, abin da ya ƙara nuna mana a cikin sarki ake yin ta suka ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake cikin Bukhari da Muslim Abdullahi dan Umar ya auri wata mata me ya haɗa su me ya haɗa su sai ya sake ta ya sake ta tana al'ada da ya sake tana al'ada sai sai na umar ya je ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda abdullahi ɗansa ya yi ya saki ta tana al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abdullahi ɗan umar ya cewa ya cewa umar murhu falyuraji'ha thumma yatrukha hatta tahur thumma tahid ثم تظهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء قبلك قبل أن يمس تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يجي كذلك أمرتيش فليراجعها يداو لنتا شوى يداو لنتا يعني نسكن يا تبتا ينزل قومي زي ya dawo da ita tumbal ya turka sannan ya badda a matsayin matarsa hatta tafura har sai ta yi tsanki sun matahi ta yi wata al'ada sun matsafo ta yi kuma yin wani tsarkin sun ma in sha'a sannan in ya ga dama ka yi riga matarsa ci gaba da tsayawa zama da ita wa in sha'a kallaka qabla an ya musta in kuma ya ga dama ya sake ta kafin ya kusance ta ma'ana ya sake ta a cikin wannan tsarkin sai manzo Allah ya ce tilka al'iddatu allati amara Allah azza wa jalla an tutallaqa laha an-nikah wannan ita ce iddar da Allah ya umarni a saki mata a cikin ta a cikin ta ita ce mai tsarki sai to kaga a cikin tsarki idda ne zaki salatata quru ana nufin tsarki uku saboda a ciki ne Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ciki idda ne wani daga cikin hujjar su kuma ce mafi ƙarfin hujja da suka rike akwai maganar na na aisha radiyallahu ta'ala anha wacce aka ruwaito tana cewa al-aqra'u al-afharu ce kurkuka ana nufin tsarki suka ce imamu shafi'i ya ce to wannan aisha radiyallahu ta'ala anha mace ce ita ce kuma ta faɗi wannan tafsirin ce wan nisa'u bi hadha a'lamu لأن فيهن لأنه فيهن لا ترجع nawa shafi ya ce to wannan mace ce kuma wannan al'amarin na mata ne ba na maza ba saboda ka a dubi yawan tarin mazan da suka saba mata a duba cewa al'amarin na mace ne ba na mata ba na maza ba ne ba ka ga da ya kamata a wannan suka ce kuma shi alƙar'u ai a larabci yana nufin tattara abubuwa ko tara abu wuri guda balarabe yakan ce qara'atu kaza fi kaza wato na tara abu kaza cikin kaza yace suka ce to kaga shi tsarki. a haƙƙo min alhaji ya fi cancanta da ɗauki wannan ma'anar domin tsarki yana nufin jini ya koma ya tattaru a mahaifa lokacin al'ada kuma lokacin fitar saboda ka a shi aka ce ƙoro shine ana nufin lokacin da jini ya tattara a cikin mahaifa bai fito ba saboda ka kalmar ƙoro a harshen larabci ba suka ce ta fi kama da tsarki ba al'adar ba tunda al'adar fitar ne wannan kuma tattaruwa ne guri guda to wannan ma yana cikin da abin da suka yi hujja da shi amma daga cikin malamai da dama musamman a cikin sahabbai sun tafi akan cewa ƙuru ina ana nufin al'ada wato ana nufin haila idan mutum ya saki matarsa cikin tsarki to za a jira ta yi al'ada daya ta yi tsarki tana ta kuma yin al'ada ta yi tsarki tana ta kuma yin al'ada ta yi tsarki to ta fita daga iddarta ce wannan shine ma'anar koro kuma abin da yake ba wannan kaulin karfi shine kaulin akabir sahaba mm. al-khulafa al-arba'a duka halifofin annabi hudu کرچو کم تنگرگم ابو بكر عمر عثمان علي ولا وانا في پیندسو اب آه، معاذ بن جبل آه، ابن مسعود دسولنسو آه، عمر ابن دينار يكتب الأقراء الحلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأقراء أنا نكن قيلا أنا نكن الحيض يتشي حكم كثامه لبس النبي صلى الله عليه وسلم kuma shi ne kaulin da dama daga cikin a'immatu tabi'i kuma shi ne mazhabar Abu Hanifa da Ishaq kuma ita ce riwaya mashhuriya a mazhabar Imam Ahmad wancan na shi ne mazhabar Malikiya kuma da shi ake aiki na farko da muka yi magana sun ce saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun an ce qur'i guda uku aka ce su tsaya in muka ce tsarki ake nufi to zai za su yi wato tsarki biyu ne watakila da rabi ba za a samu cikakken tsarki uku ba in muka zo lissafin za ku fahimta ga wanda suka ce tsarki uku lokacin nasu ba zai tsawon masu cewa al'ada uku ba domin masu cewa al'ada uku suna cewa sai ta al'ada ta farko in ya zake ta tana cikin tsarki to za ta jira al'ada ta zo in sai al'ada ta kare ta yi ɗaya sai kuma ta kuma bari ta biyu ta zo in ta yi ta ƙare ta yi biyu sannan ta kuma bari ta uku ta zo in ta yi sai ta ƙare sannan ta zama ta fita amma su masu cewa tsarki uku ake nufi an sake ta cikin tsarki wato ta yi tsarki misali mu ce kwana sha biyar a wata kwana sha biyar ranar sha biyar ga wata sai ta yi tsarki sai ya sake ta a cikin wannan tsarkin sai ta samu wasu kwanakin sha biyar a cikin wannan to kaga ba ta samu cikakken tsarkin ba dan abin da ya rage a cikin tsarkin to ta kila afwan saura kwana biyar ta yi tsarki sai ya sake ta abin da ta yi al'ada sai ya sake ta a cikin tsarki amma abin da ta samu ba kwana biyar ba ko goma a cikin wannan tsarkin dukkan su sun yi ijma'i akan cewa za a lissafa wannan tsarkin saboda kaga ta samu tsarki daya kila kwana biyar ne ko goma sai sai al'ada sai sai tsarki tsarkin nan har zuwa al'ada ta gaba har ta samu tsarki biyu sai ta kuma yin wata al'ada sai sai tsarki har zuwa al'ada ta gaba tana zuwa ko da da minti ɗaya ne inda al'ada ta zubo tabbatar jinin al'ada ne ko ta fitar ga kaga tsarki biyu ta samu da wani ɗan bangare amma su masu cewa haida ake nufi sai ta yi haidan nan ta gama sannan ta kuma yin wata ta gama sannan ta kuma yin wata ta gama to sannan take ta ta suka ce to kaga kuma Allah ta yi salata ba ta yi biyu da rabi ba uku ya ce tun da uku ya ce ku da me za mu ce tsarki biyu da guda da dan guntu suka ce suka ce saboda ka sai ta uku akwai magana mai tsawo duk da cewa duk abin da za mu faɗa ta kaitawa muke saboda musamman wannan matsalar inda za mu yi sati uku muna yin ka ne ya sati uku ina ta sai mu watanni to amma duk da duk karatun ana ba da tsakuran ne muna dan tsakuro wani abu ne sai da dai za ka samu wayewar kai to shi yasa za mu dan faɗa abin sai kuma bar ɗaliban ilimi da suke da zurfi wajen karatu sai mu gaya musu littafan da za su je su ta kuma wato gundum-gundum a cikin yadda suka gara za mu tsaya a nan insha Allah sai sati na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi